الحمد لله القائل قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا من قلة وموجود لا من علة وغني لا من هاجة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يذيب عنها إلا هالك Salawatu lahi wa salamuhu alai. wa ba da salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkan godiya da jinjina da yabawa ya tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya hada fuskokinmu a wannan masallaci mai tarin albarka masjidul umma wanda yake hannun rigar ahmad polytechnic muna jaddada ba Allah subhanahu wa ta'ala godiya mara iyaka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana daidai ya ba mu ikon bi ya kuma nuna mana kurakuranmu ya ba mu ikon gyara matattunmu Allah ya yafi musu Allah ya rahamce su marasa lafiya mu Allah ya ba su lafiya mu kuma Allah ya sai ma lafiya mu idan ta mutuwan ta zo Allah ya sa mu cika da imani kamar yadda sanarwa ta gabata wannan zama tana da take tana da suna takenta ita ce karshen tuka-tuka-tuk karshen tuka-tuka tuk eh, idan ba haushe shauka karshen tuka-tuka-tuk to an gama tafiya kenan ya insha Allah insha Allah insha Allah kafin ka ce tuka tuka tuka mun yi komai nisan jifa yawwa kamar yadda al'adar mu ta gabata duk sanda aka tuhume mu da wani abu na kafirtawa amana ne na addini amana ne na ilimi wajibi ne akan mutum ya fahimtar da al'umma shi nan da aka jefe mu da shi haka ne ko ba haka ba ne abinda aka faɗa daidai ne akwai ne ko babu ko ba fahimta ba ne wajibi na fita yi magana sannan kuma wannan karshen tuka-tuka-tuk tana karkashin maudu'in hawadis la awwala laha hawadis la awwala laha kalma ce wanda ta duma mai dugure kalmar nan ta dumama mai duguri ta ajiye toliya kan kowa kai har muna sunna suna ba mai bida ba abin yanzu haka kowa ne yana all eyes on us ana duba ya karshen wannan matsala zai kaya hawajis la wala laha to za mu faɗi abun da suka faɗa mu shine al'adar mu muna faɗin abun da suka faɗa game da wannan kalma wani sai ma kunnawa muke aji akwai ta karatu uku ne ina da shi akan wannan matsala ɗaya lokacin da ya yi alwashin cewa zai kawo dalilai arba'in akan kafirci ibn taimiyya to a wannan zaman da ya yi guda biyu ya kawo ɗaya mun ware zaman na gaba na baya kai mun ware akan fana'un nar ɗaya shi ajiye ɗaya kuma shi ya yi magana akan hawadis da awwala laha a nan ya tabbatar da cewa kafir ne wanda ya dara wannan akidan na biyu kuma lokacin da yake yin goron sallah goron sallah da ya yi bana a wannan sallah ya yi maganin hawaji da awal da ha ya kuma tabbatar cewa wanda ya bude hakan kafin ne na uku bai ma kai sati ranar talata ya yi ina da shi yanzu aka ita ma lepto maga wani akan wannan matsala ya yi ya ce mushriki ne wanda ya dada da wannan matsala ya ce kafin ne wanda ya dada matsala ya yi fassara iya abin da zai fassara to insha Allah ta'ala a wannan zaman ba zan kara ko kalma guda ba kan abin da shi ya gaya insha Allah zan bari iya abin da ya faɗa sannan mu warware shi nan a bisa ilimi ala basiratin mu warware ta sannan in tattara kaya samu ka masa so da yawa nake faɗa kar ka faɗi abin da ya fi karfinka ka sai a iya karfinka wallahi wani sa'in in ka ce za ka yi da na wanda fi karfin ka to fa an yi wani karfin naka wanda gagare ka ka bari a hankali kar ka yawa yanzu matsalar su da wadda da inda sun sani akwai ta a cikin jawahirin ma'ani da ba su fada ba wallahi na ce wallahi da ba su fada ba inda sun san matsalan hawajis la awwala laha akwai ta a cikin jawahirin bayani da ba su fada ba kuma akwai ta kuma yanzu zan fade ta ba guri guda ba ba guri biyu ba ba guri uku ba ba hudu ba ba biyar ba ba shida ba akwai ta cikin jawahirin ga tana jawahir mani ba ta ma kusa ba ta ne tana nan kusa budo gurin zan yi in bude babi in bude fasali in bude shafi in karanta bradau kowa yana ji yau za ku sha mamaki Allah bai yau za ku sha mamaki za ku ji ba mu suke jifa ba za mu ni kam al'adata ni a al'adata ban zagi shawo nan su sai in fari abin suka faɗa ba na zagi wallahi ku je ku duka suna ba na zagi zan ce sun fari abu kaza a guri kaza sun faɗa in ma kafiri da to shawo ya faɗa wannan ina faɗansa amma kai zai ce shawo kafiri ban faɗa ban faɗa to amma su jifamun da suka yi yau zan kawo a jawahirul ma'ani shau amu tijjani ce kabba hulwa kalmar kabba wanda ai kusan addu'a ne kuma na wautarwa duk wanda bai yadda da hawaji za a bai ya ce kabba ahumullah hmm. in ji wane ne a sheikh ahmad tijjani tilmisani abu sanguri eh, faji ce ya faɗa bugu da kari ma cewa yayi ya ce mas'alar hawari za a wadda da ha ina headline ne ba wannan don samun sama na ke taba kafin shiga cikin ya ce kalma ce dif mas'alar ce tana lungu in ji shi a ne ce mas'alar ce tana lungu in ba wayayye ba malamin allah bai ganewa wala ya da ya ce in ba malamin allah ba bai gane wannan mas'alar A ce mutane malamin allah ne Ah, a a jawar maniya ba to kaga yanzu sai za mu faɗa iya da suka faɗa sannan kuma za mu dauki takara ibn taimiya guda ɗaya na bisa ala don misali mu fari fassara da ya bawa wannan kalmar mu ji kuma fassara da su suka bawa wannan kalmar sai mu raba abun gida biyu fassarar ahlus na wajen jama'a zan kama mutum kusa ɗari a wannan wurin hmm. ko irin gaggawa na zan faɗa shafi da juz'i da malamin zan faɗa ya yadda da fassarar ibnu taymiya akan hawa da awwala laha hmm. sai na kawo malaman sunan cak in kawo jawahir ma'ani cek ka san yau shawun namu ne ai eh, yau shawun mana yau ma shawun namu ne eh zai kawo shi in gama a fasara na malaman Allah kenan sai in juya wata fasara kuma wanda su suka fasara shi man kawo in ce to kenan wannan fasara kuka faɗa ita ma wanda ya fara kafiri ne eh idan muka sallama fasarar nasu da suka faɗa mun yadda sun mara hukunci cewa suka ce mushi ne wanda ya fara suka ce kafin ne wanda ya aka suka fara ko to za mu kawo daga malaman su waya suka bari hakan akan su su ya sudun sudun ne awwalu al-akhiru az-zahiru al-batin sai a hada mana tsakanin hawajis la awwala laha da mai cewa huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batiru da ire-iren ta tirin za ku dinga jefa yau dinnan ba ina ga goya ina ga isha ma ba sa ba sa mun ga tara ma ba eh eh eh abun ka san sai hankali ne sannan kuma kafin mu fari magana su ba karatun da suka yi alwashi kamar irin wannan karatu wallahi tsakanin kamar kwana uku zuwa yau babu topic da nake zai magana akai aka dame ni kamar wannan topic test voice message da test message a wannan waya ban iya lissafa online da mai cewa zan yi tsokaci da mai cewa zan yi ta'aliki da mai cewa zan yi mukawara da kai da mai cewa kowa abun ya zo nan to wani har da turan n'an masa na ce karka wahala kafin ka tura naka yana tura nawa shiga ne ka zo a jikin foto akwai numba da numbar kira ba wata tura naka ba ka kira kuma na kima rufe wayan ba rufe wayan ba ko a yanzu zuwa guda ne ban rufe ba kuma na ajiye tofik a sama akwai matsalar hawaris la awwala laha kana bugowa daya cikin biyu ne wallahi ko ka musulunta wallahi ko ko wallahi karba ka ta kafiri ta yi jompin kaga annabi bai fure ya tashi annabi bai fure tashi ya ce duk wanda ya jefi wani da kafirci to kalmar tana bouncing tana bouncing idan ta ko kofar mutumin ba kafin bari bouncing take in ji ma'aiki ne kuma kan wanda ya faɗe shi kada shi kakon surutu bari bari nasu in ta kamo zai kunna cewa suka yi matsalar hawari la awwala laha ibnu taymiya ne farkon wanda ya faɗi wannan matsala sannan na biyu suka ce wai yana nufin fasara suka fasara kenan ba hawari la awwala laha ma'ananta ne? akwai wani halitta da bai da farko akwai wani halitta ba Allah ba Allah kuma halicci ne akwai wani halitta da bai da farko kuma Allah shi ba in ji wai ibnu taymiya kalmar hawadis haka take daukawa in ji su fa na biyu kenan na uku kuma suka ce ba su gani ba duniya kakaf wani dan izala na ya isa ya amsa musu wannan kira haka suka fara suka ce kasan gajimare nan ba mai numfashi wanda ya isa ya amsa wasu wannan magana haka suka faɗa magana ta burkina ta biyar kuma suka ce suna sun roke mu da Allah da annabi da darajar sallah da darajar azumi da darajar ma'aiki don girman Allah mu amsa wasu wannan to na ce gane zan amsa na san ba ku taba ji ba a rayuwarsu ba su taba ji wannan wani amsa ba Allah ba su taba ji wani amsa ba ni zan amsa yau kuma kan sa yi da daban ajiye ta tashi in daure a nan wani dan bila ya waiware ga bini ka mai doki a buga ku yi ta buga za mu buga za ku buga ku buga kaga abin suka bada kenan kaga wannan shi suka bada a dunkule na bada ga abin suka bada kan kalmar hawadis da awala da ha to sai mu dawo wajen wawware wannan shubuhan kafin mu dawo ganin malamai kalmar wai hawadis la nan hamananta shi akwai wani halitta wanda bai da farko muna kalubale ga duk wanda yake kai wannan karatu zuwa gare shi ya kawo mana inda aka ce halitta kawo mun daga ta ibn taymiya yana nufin wai halitta ne bai da farko kawo wurin muna jira kowa ya buga ya kawo wurin sai mu da kalmar hawadis kalmar hawadis kasar in in ka suka fahimci abu ka shiga gida uku farko shi wannan da yake wannan yake bari wannan kalmar akan me ya faɗa ne ya ba ka kasan wannan akan me yake na magana ne tukuna kun gane ba na daya sannan bayan akan me yake magana masu wa yake raddi ne ka duba wannan tukuna sannan na uku kalmar na ta da ihtimali ne kar mace mai fuska biyu kuma fuska ɗaya ce kafin ka baka hukunci duk kalmar mai fuska biyu haramun ne ka zartar hukunci kai tsaye ka bincika wannan mai kalmar wace fuska yake nufi misali kawai da wani kalma ta da baki da fari sai zo ce baki yake nufi na masa adalci ina ta fari yake nufi na masa adalci ban yi ba sai in duba wanne yake nufi don kalma akwai ta da baki akwai ta da fari to shi wannan mai kalman wanne yake nufi kafin fassara shi shi ya zo ku da wannan kalmar wannan littafin minhajus sunna ibnu taymiya alaihi rahmatullah ya bari wannan kalmar a littattafai da yawa littattafai da yawa ala ra'asiha sama wanda ke koro cikin littattafan nan shine dar'u ta'adil akli wan naqli wai shi a cewa majmu'u fatawa galat kamari wallahi yalla wai tun kamari ba shi ne babban ba don darko aka akli wannan kan shi ne babban a cikin ya ta zance aka wannan matsala sannan min hajji sunna mu kai fatawa sannan ya yi magana a cikin hajji sunna kuma ya anan ya fi fitar da zancen a fili don gwar kuma ya daga cikin tattafin na karshe ke na wannan min hajji sunna to a cikin za mu faɗi za mu duba ya ja kalmar ya kuma faɗi ra'ayinsa game da kalmar ya faɗi me yake nufi da kalmar ya faɗa kaga fassarar kalma in kana bukatar ka san fassarar kalma daga mai ita za ka sani daga mai ita ka bar ka jira mai kalmar da gaya maka mai gaya maka me muradinsa da wannan kalmar yanzu misali zan kawo muka a Qur'ani kristoci suka ce a Qur'ani akwai dalilin annabi Isa Allah ne me suka ce a Qur'ani akwai aya da zai mara musu baya cewa annabi isa allah ne sannan kuma suka ce a ƙur'ani akwai inda zai nuna musu cewa allah uku daidai ne gaskiya ne suka ce na ɗaya kasancewa annabi isa dan allah ne kuma allah ne shine waruhun minhu kalmar minhu a larabce kalmar minhu daga jikin allah ne suka ce daga minhu daga jikin allah yanzu don girman Allah alarta wani wani magana bai daukawa wallahi na daukawa alarta sansa kalmar minhu ta daukawa sai dai mai fuska biyu akwai minhu daga Allah mallaka kenan akwai minhu daga jikin Allah kaga yau kalmar mai fuska biyu kenan amma to wanne Allah yake nufi mallaka yake to ta yana za gane haka sai mu dauki wata ayar mu fasara wannan aya ko ba yi ba inna masala isa inda allahi ka masali adam khalaqahu min turabin thumma na hukun kaga zai nuna kacewa wancan minhu mulkiya ne min ne na mulkiya mulki ne wato mallaka ce na Allah annabi Isa ba daga jikin Allah ba dalilin na kusurci so ce duk inda ka ji Allah ce yana magana akan jam'i inna mu mai ya ce inni sai ya ce inna tunda kaga jam'i ne to daga uku ake fara jam'i to annabi isa da maryamu da allah alloli ne yanzu wannan hujja ne gare su ba hujja ba ne saboda wai ayar kau kalmar ta da ihtimali shi sun samu gurin shiga ba san gurin shiga ba sai mu jira mai kalmar me yake nufi ba kai zaka fassara ba to kalmar hawadis la awalaha haka ne akan me ya fara zancen inda za ku gane kalmar nan na hawadis la awwala raddi ga mutane hunu yake mutakallimun ahlul kalam sune mutakallimun da mu'tazila da falasifa da jahamiya su yake waradi da ina ga mu'tazila jahamiya mutakallimun ahlul kalam kenan da falasifa ɗaya na ya kwanta mu amma zan kawo muku insha Allah eh yawwa ala sha'ira ala sha'ira jazakumullah jazakumullah khaira guda biyar ne yake wa raddi a wannan kalma me yasa da raddin za mu karanta anan ya kawo akwai inda suka ce Allah bai da mashi'a Allah bai da yin abun da ya ga dama Allah bai da hurmin yin abun da ya ga dama wato mashi'a mutlak mashi'atu mutunaka ba su ba mu Allah ba shi ne kashi mutumin haka ya faɗa ya ce falkaumu la yasbutuna minhu mashi'atun amma waɗannan da nake magana a kansu ba su ba wa Allah mashi'a mai gaba ɗaya ba sun tauye Allah mashi'a sannan ya ce wala kudrata tamma ba su ba mu Allah ba iko cikakke ba su ba mu Allah ba har suka ce wai Allah bai da iko ya shirya da wanda yake so kawai Allah da zai zai zai shimfida hanyar shari'a wanda ya roka ya roka wanda ya bata ya bata amma shi bai da power kun gane bai da kudura zai tilasta mutum ya yi imani wai Allah wannan bai da shi kaga wasu ba Allah kudura ta amma ba sannan kuma suka ce Allah bai fara magana ba sai da ya halarci sai da ya halarci abun da zai wa magana tukuna ya fara magana sanda Allah shi kare ne bai fara magana ba bai magana sai da ya halarci wanda zai yi wa magana tukuna Allah ya fara magana shi ko ibn taymiya ce a Allah ba kafin mai kafin mai halitta shi mai magana ne Allah kafin mai halitta shi mai magana ne sannan suka ce Allah ba Allah bai ba ba ne sai sanda ya fara halitta tukuna ya zama mahalici ibn taymiya ce kuma ce a Allah kafin mai fara halitta shi mahalici ne don Allah wannan kamala ne ko tankis ne wannan kamala ne ko tankis ne za mu zo mu kawo cikin jawahirul bayani shi abu tijani ya ce in dai zancen Allah ne ko nan gaba za a yi ba ta farko in dai zancen Allah ne ko farko abinda na dan karato haka shi na rubuto ga littafin maka daya ga abinda bari taho kar a nan abinda ya faɗa wanda ina rubuta da yawa ne ya ce kanu fa idza kana al-amru kadhalika wajaba an yakuna wajaba an yakuna kullu ma tukarinuhu al-hawadith muhdasa fayamtani an yakuna al-bari lam yazal fa'ilan mutakalliman bi mashi'atihi wa qudratihi wannan a cikin minhajus sunna juz'i na farko shafi 138 abin da ya faɗa kenan ya wura wannan kalma amma yace wa kana wa kana haqiqatu qawlihim annahu lam yakun kadiran fil azali yace haqiqatu qawlihim Hakika ne zance wannan da na fara yace anna rabb eh, annahu shi Allah kenan lam yakun kadiran fil azal Allah bai da iko na azaliya suka ce haka ala fi qali fil adali wa ala al kalami wal fi'li bi mashiatihi wa qudratihi bai da kamala wajen zance akwai sanda aka fara zancen Allah ba bai da azali a zancen maganar Allah bai da ba azali ba azali sannan kuma a kudurar Allah ba azali a mashiyar Allah ba azali a aikin Allah nan ne mahallu shahid kalmar hawali an zai ta aikin Allah ba azali to bari ku gane wani abu akwai bambanci tsakanin alfi'il da almaf'ul ko kun gane ba akwai bambanci tsakanin alhalq da almakhluq Ibn taymiya magana akan alfi'il ne su ko yan biya da falasifa suna magana akan maf'ul ne shi yana magana akan alkhalq ne su suna magana akan almakhluq ne duk makhluq ya da bidaya yana da bidaya amma alkhalq da alfi'il aikin waye aikin Allah ne yana da bidaya ne musalsala za mu kawo muku magana tasalsul da ba sa so tasalsul ibnu ibnu ibnu ya eh, wannan amma da ya magana kan tasalsul tasalsul da hakika a addinin Allah sai wayoyi zai gane me tasalsul zan ka zan karanto muku ra'ayi ta miya game da wannan kalman bari magana kan tasalsul tukunna kun ga zauna a nan gurin ka kun ga zauna yanzu mun ta taro haka mun ba mu ya mudun nan kowa ya san a haka mu mun ta taro nan ba yau ba to me ya suna wani da larabci hawadis jam'i ne na me hadisa hawadis jam'i ne na hadisa me hadisa da larabci abu me ke ɗauka hadisa shi ne misali accident ko kuma faruwan nan abun ya faru abun da yanzu zamuna ya faru nan hadisa ne sannan kuma ta ramu a haka din. ita ma harisa ce kun gani yare na guda biyu ku ku hankali don akwai ishkan shi yasa shi ma yake cika baki din akwai dan rudarwa shi yasa shi wata jama'a ya fara akwai dan rudarwa da dan idan accident ya faru akan hanya faruwan accident faru accident akan hanya aikin waye to aikin Allah akwai farko aikin Allah ta da farko ne amma in ka yi bil adama zaka dauka zaka kofa misali zaka je fito an yi accident anan gurin date nawa za ka sa date ai a 19 kaza a date on kaza a time kaza an yi after ana gurin a gurin ka wani after akwai farko akwai farko amma an gurin Allah ba well done to shi ne ma'ana alfil da al-maf'ul to in zai magana kan, a bisa ga aikin Allah yake magana in ka duba da Allah ba ta farko amma ko a wurin halittu akwai ta farko bari in kawo guraren da yake tabbatar Allah cewa duk halittacce ne a farko da yake nufi da wannan kalmar hawaii ba yadda suke faɗa ba zan kawo a nan wuri goma sha uku tukuna a littattafansa yana cewa duk halittacce yana da farko duk halittacce yana da farko amma kalmar hawaii yana nufin aikin Allah bai da farko maganan Allah bai da farko halitta ga Allah ga Allah ke ba halitta ke magana ba halitta shi Allah ya cancanta kirashin mahalicci kafin mai halitta mashi Allah ta mace kuduran Allah ta mace sannan aikin Allah na gaba da na yanzu da na baya a hade ne musalsal to bari in kawo zancensa daga bakinsa wanda zai gane wa al'umma cewa kalmar nan da ake fasara ba aka ake fasara ba misali a littafin asafdiya juz'i na farko shafi ta goma sha uku shafi ta goma sha hudu ya ce sai da yaga ya ce ya ce eh, ashabun nabi sallama wala tabi'ina lahum bi isani walakin alladhi nutikat bihi al-kutub war-rusul anna allaha khaliqu kulli shay anna allaha khaliqu kulli shay fa ma siwa allah duk abun da ba Allah ba min al-aflaq wal malaika wa ghairi zalika makhluqun wa muhdasun ka'ilun ba da an lam duk abin da ba Allah ba halitta ne kuma sabuwa ce da ba ta na aka samu ta ina yi kace wai kace ce mana halitta wai halitta ko wani halitta da wai bai da farko na da yake na a nafsul kitab za ka shiga juzu'i na farkon a juzu'i na biyu shafi 86 za ka zauna da can ka dawo alfurkan bai na auliya rahman wa auliya shaitan juzu na farko shafi 102 nan ma yace wa kullu makhluqin fa huwa muhdas ta dukkan halitta ta da farko dukkan halitta ta da farko ka'inu ba da Allah ya kun an samo ne bayan da babu ita in ji wane ne ibn ƙiƙa yace lakin lakin na nazirhum nazirhum ahlul kitabi min al-jahmiyya wal mu'tazila munazara kasira kadar annubuwat na ibnu taymiya har yanzu littafin na uku kenan ko juz'i na farko shafi da ibnu saba'in da tara nan ma yace sai da ya kama ga tukuna yace bal kullu ma siwa Allah fa huwa muhdathun ko fa huwa hadithun makhluqun ka'inun ba'da an lam yakun ce duk halittar da ba Allah ba ne kuma da bayanan aka samu ka zo جامع الرسائل جزء na biyu shafi ta 20 hmm. na mai tawagar haka bukhari ijma'ar على الفرق بين الخالق والمخلوق ومن كيف بين الخالق والمخلوق يا مغنى كان الخلق وكان مغنى كان المخلوق ياتي كاشنا انا وكان حكى البخاري اجماع العلماء على الفرق بين الخلق والمخلوق نعم. وعلى هذا يدل سريع المعقول فإنه قد ثبت بالأدلة الأقلية والسمعية أن كل ما سوى الله تعالى أن كل ما سوى الله تعالى مخلوق مهدس كائن بعد أن لم يكن وأن الله انفرد بالكلم وبالكدم أن الله انفرد بالكدم والأزلية أن لا ne wanda بين da farko ka ji إنفرد ya إنفرد ya kadaita shi infarada alifun nunun fa'un ra'un dalun infarada bi ash bil kidam wal azaliya yake wa kada kara ta'ala allazi khalaqa samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam ka zo littafin dar'u ta'aril la'akari wan nakl juz'i na farko shafi ta 125 nan mai tafallari wa nasu min hazan kalam la ilaha illallah abun da mutane su gane a kalmar ta ta da la'awar da ita ce an na kulla ma fi wallah makhluk wai kana ce mana wai mu ba ni na fassara ba ibnu hajar ya fassara ya ka san Allah kalmar da na ibnu hajar yadda suka yi kwatin suka zuno zuno wai wai a tuttura a tuttura an tuttura a cika garin kakaf ina da shi kusan ya kai shirin an tuttura mu wallahi da aka tura mu ne kuma wani bu mabuna nuka akan kalmar nan alkuran wani ya goma mana ya ce ya ga cikin akil wani ya goma ya ce wai na ga cikin matu rubari ibnu hajar ya kawo ko ganan sharhu kitab tauhid min sahih bukhari bugon baka da hankali ka laikon Allah kaga yanda ake raba komai gwari gwari wallahi ka ji ka yanzu ba na ga muku ba kan ibnu tayyib ba da yake ba akan mutane nawa a ce akwai sha'ira a ce akwai asha'ira a ce akwai shayira to ibn hajar fa to me abun mamaki da ibn hajar ya masa comment me abun mamaki da ibn hajar ya masa comment akwai mamaki a ciki to kai ka kawo ibn hajar guda daya ne ka maka dari anan dari tur wallahi zan kawo kawo guda daya ka kuma zan ware maka me kalmar nan take nufi anan ana bukatar tarjiya ko jam'u ne kawo zan kawo maka wanne ne mafi a'ala fasar ibn taymiya ne akai ko na ibn hajar ne akai waye ke waye ke goyon bayan hadisi daga annabi da takari ibn taymiya da ibn hajar kawo ka kallai kon Allah waye ke da hadisi dangarna daga baki kawo waye ke da aya qur'ani kawo wallahi zan kawo maka yanzu nan ka kalla ikon Allah sannan kalmar kayan laurashe a ma'ahu gairahu kaulahu wanne ne raji wanne ne marjuhun ana jami'a gurin ko bayi buga ka kallai ikon Allah

مدونا كايكو تفسير ابن تيميه دا كايكو تفسير جزئي نبي وشامي دربيل 20 ترى نبي وتيميه يجي ان هذا العالم وان الدنيا مودس كايدو بعد الالم يكون كذا شرح حديث النزول نما جزئي نفر كو شامي نما يجي وموجود ممكن مودس كايدو بعد الالم يكون ka zo juzu'i na farko shafi 178 haka kuma ya kara nanatawa sannan ka dawo har ila yau littafin majmu'ul fatawa juzu'i na shida shafi talatin nan ma yace eh, anna kulla ma si wallahi ta'ala makhluqun mudas ka'in ba da allam yakun ka zo majmu'atul rasail juzu'i na uku shafi ta 40 nan ma yace wa kullu ma si wallahi makhluqun hajj ka'in ba da allam yakun ka zo min hajj suna ka ta gabana bugon ba da hankali ka zo nakdu maratib ijma juzu'i na farko shafi 107 nan ma haka ya fara to jama'a yanzu wanda zai fasa da bakinsa ya ce ga muradi na hmm. yanzu shi ne abin duba ko na gefe fasa. wanne ne abin duba ne yanzu fassaran sanda shi ya fasara shi ne abin duba ko na ibn hajar ne abin duba ne in dai zai masa adalci yanzu kai da kanka kace zan kunno ya kamo zan kunno wai kace wai muradin ibn taymiya ibn hajar ya fara me muradi ba abun zuciya muradi ba nufi kace muradi ba ya zo wanda zai faɗa maka murayi ka ba kai ba to kafin in nisa in shigo wurin malaman nasu da wani sun da zai magana a kai bari in kawo malaman da fasan da muka fara yanzu na muka da muka fara yanzu wannan muka shirya shirya kashi ga abu da yake nufi a kalmar nan da muka kawo yanzu bari mu kawo daga malaman da suka yi da wannan fasara na duniya kafin mu dawo nasu malaman da jawahir mai mai gaba daya sannan mu kara dan fada abun da girma a cikin sharhu tahawiyya na alaukatu saudiya juzu'i na juzu'i na farko na juzu'i na farko ne haka shafi na tamanin da uku ana ma aka ya tabbatar cewa hawali la aula haka ne magana ce mai so ya kara wa shehu a ashar bi kauni ma zara bi sifati kariman kabla halqihi wace yi, ka kara kwallo assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum na'am ina magana waya nan Doktor Baba. Doktor Baba daga ina? Daga Lagos State Nigeria. Masha Allah. Ka san mori na kuke ciki wa? Eh na san. Masha Allah, kana so ka ci a kai? Insha Allah. Bismillah. abin da kuke yin wannan a cikin mai duguri kuma dr shek shekima maulana shek abubakar yunuskin ana gina ko sosai makwa to ba shi ba ya kafin ku abin da yake gaya muku ga ayan hadisi ga ayan qur'ani saurara ya labai saya saya saurara saurara saurara abuwan ba ba ayan hadisi tukuna sannan saurara yana zuwa abuwan Allah saurara ka hakuri. ka hakuri na zuwa ina zuwa ina zuwa kana jina kana jina ka ce ka gani mobina muke kai muna magana kan me muna magana kan me muna magana kan me Out input motor. Hello? Akan hawa ne su za a wala da. To kamata ya kai magana kai ba kana kawo ne abin daban bane. A'a, kace a kafin naka shashe kima ya kafin sa kuwa. Ba bai kafin sa ku ba. Ba ban ci a'a, kai hakuri. ba maganan ya kafur kalmar nan da ya fada ya kafurta akwai ya fada ko fada ba ya fada to abin da muka fara zaka wore ne a'a kun ce akwai wani azaniya a ina muka fada awadi la awala la hamima me muka fada yanzu me ma'anar awadis ya zan tambaye kai. me ma'anar awadis ai na fasara yanzu ga kowa ya kalla to bari ka fasarawa hawadis jam'i ne mufradin shine hadisa shine a kan maganar nan ba abin da za ku iya ku kawo ba za ka kai magana ilu ko ba za ka kai bane ni kam na gaya maka lokaci dan dan sama sama shi ba zai ga abin da ya shi ne ko ne assalamu alaikum assalamu alaikum ya ka kashe kai magana za ka kai Maga ta ilimi ba son surutu ya kaba ta lokaci ne eh, shi yasa ai ko ba kuna da ana samun muku Ayah ngaji tidak Quran. Abon, abon, abon, abon. Si kemana beri? Abon. Kalau abon jawab bujuk. السلام عليكم نعم لا يا مغانا وين نعم وعليكم السلام ورحمة الله أي يعني آه. يا بيدوان كلها يا باو لا mu da mu da mu da mu da mu gama da aure tukuna wannan suka yi dara hawali na awal laha na biyu mun fara da farko mun kawo sharhu ta'awiyya na Saudiya ba ga kuna ibnu abil iz juz'i na farko shafi 131 mu kara zuwa sharhu ta'awiyya na Ahmad Shakir juz'i na da shafi ta 50 ya yi dara hawali na awal laha mu dawo sharhu ta'awiyya na Ibn Jibrin juz'i na da shafi ta 3 shi ya dara hawali na awal laha Mu dawo mudawajin tare na alhawari safarul hawari juzi ina daya shafi dari biyu da ashirin da hudu shi ma ya dara hawaji za a wada da mu dawo sharhul kasira a duniya kenan juzi ina daya shafi ta tamanin da uku shi ma ya dara hawaji za a wada da mu dawo Sharhul Kitabi tauhid mi sahih bukhari in inda mun mun kama ya da ma bayanin bada in ba shi bane ko kudu kudu ma ha you have a car You have a car. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Assalamu Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Ya ilahi. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Huh? You have a car. You... Okay, hello, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Aye, ya ne? Alhamdulillah, da Allah da Na Ibrahim daga Maiduguri. malam gaskiya wannan wannan jihadi da ake Allah ta ɗaukar sa Allah ta lafiya amin ya rabbi wannan kafin a ci gaba da kawai shawara da ke son ba fatarwa da ake wa mutane ana yin shi da harshen kalori sosai zo filan karwera an da fantana yana wajen musamman an kama an kama su a su zo a fantana da kira da an su maka musamman da zai na gobe zo a kusa kama kuran kama abin kashi mara ta amma da ngara o kamande zo ke hasa a wata yayi ba wanda so a fara kira parti ba ta masa kana amma da ta uh, da wasu amin ya rabbi rakama da ta su ta amin ya rabbi amin ya rabbi shukran na'am mu dawo shan nuniya na alkarni shi ma yadda da hawa da awar da hajjuzi na kudu shafi 48 mu dawo din inda a yi fa. juzuyi na farko shafi 595 shi wa da yadda da hawaji la'awala laha you have a car you assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum yawa mu dawo mu dana sun gama nan tukunan shiga gurin su ne mu dawo usul usul wa tahriq usulun وتاريخ الفرق وصول وتحريك الفرق جزء ندى الشعب الذي أكو ذا تزين ترى شبه ميتم يعني هذا حوالي العول لها وداو إيداه الدليل في قطع حجة أهل التعطيل جزء فرق الشعب سوى سبعين بيار شبه هذا حوالي الأول لها وتنا إيداه الدليل نا محمد بن إبراهيم بن إبراهيم بن سعد بن جماعة الألفاظ والمصطلحات شيء كذا يعني نعم shi ma ya kawo duna bai gwanga ya kawo nan mashafewa na ala bin abdul aziz al'amuru shi ma ya da hawali da awal laha al'ila bi mukhalafati muwafaqat shi ma juzu na farko shafi 25 ya kawo hawali da awal laha ya da wannan masalar al-iktisadu fil i'tiqad shi ma ya da haka malamai da yawa nan kusan mutum 211 ne wanda suka yarda da hawali da awal kamar yadda mu da ya fasara to wanda zai ya shi ma ya kawo irin wannan malaman da suka suka ce hakan kafirci ne to gafiri ga mai doki za mu shiga jawahir ma'ani yanzu ina ga shasa suka yi shiru mawa amma bari kamun shiga bari in wawaye shubuhan da yake cikin kwatul bari shi ma ya rabe gari eh fatuhul bari na ibn hajar al-asqalani alaihi rahmatullah sun makarkare ma wannan maganar da ya fada akan kalmar da na hawadis na awala laha fatahul bari juzu na sha hukun shafi da biyu goma ya kawo kalm ayana ya ce wa fi riwayati abi muawiya kana allah qabla kulli shay wa bi mana kana allah wala shay ma'ahu ku duba ku da ku sanya lura nan gurin ya ce ya kawo tun daga bazul hangi ce kauluhu kana allah wa lam yakun shay'un qablahu kana Allah wa lam yakun shay'un qablahu wannan hadisi na da kenan ku gane daga nan fi gwada ilhanki bi lafzi wa lam yakun shay'un ghayrahu kaga wancan wani ku shay'un qablahu wannan kuma ku shay'un ghayrahu wa fi riwayati abi muawiya kana Allah qabla kulli shay'in kana Allah qabla kulli shay'in da ya ga hukun sai yake wa huwa bi ma'ana kana Allah wala shay'a ma'ahu to yanzu ibn hajar da ya tara riwayoyi na guda uku sai ya ce wa huwa bi ma'ana guda uku nan su ne da ma'anan kana Allah wala shay amahu kenan ya fassara wannan kana Allah wala shay amahu da wannan guda uku ko kun gani haka ne ko to sai ya ce wahiya wannan riwaya na wa kana Allah wala shay amahu wannan riwayar asra'u fi raddi ya fi asra'u asra'u fi raddi ala man asbata hawaris la'awarra ya fi kauri wajen ba mayar da raddi ga wanda ke tabbatar da matsalar hawaris la'awarra bi riwayatil bab da sama da sama da riwaya da aka rawaito daga babin kaga yarin jaya da wannan riwaya da ya kawo aka riwaya Imam Bukhari kenan don yace mi riwayatil bab saboda riwaya da aka kawo daga babin wannan ya fi rinjaya wajen raddi ga wanda kira kira hawa da aure laha sai yake wahiya kuma wannan matsalar hawa da aure laha ita ce matsalar da min mustashna'il masail mansuwa ibn taymiya hmm. ya daga cikin matsala mafi muni wanda aka jingina ma ibn taymiya hmm. kalmar na respect na ibn taymiya wallahi kalmar na na jinginawa ma respect da kanta ne amma shi da kanshi da ya ce wa mankula kushe ne sai da ta ya kuma wansu ba wani ba tafiya ai ta kare ta da ranar talata wai ya ce eh na yadda na yi karya na yadda abu da babu eh kaza babu kaza babu ka eh na yadda ni ma zan fitan kare da kaina wai shi wannan ta kare da amma dai yanzu mu warware wannan matsalar hawadis tafiya ya kare kenan ko ya yi kariya ya ce cewa. a ce ka karuwa mu kenan mun kara ka wannan ma daga yau an shafe magananta insha Allah ta'ala to da ya kana riwayan wanda aka jire mutaimiya wa waqaftu fi kalami lahu ala hadha hadis sai na sai na yi bincike magana ibn taymiya game da wannan hadisin na yi ta bincike a kai da na duba yurajjihu shi ibn taymiya kenan yana me tarjihi shine yurajjihu yana rinjayar yana rinjayar da riwayat da fi hazal ba riwayar da Buhari ya kawo kana wala shi a kaula hudun nan shi yake rinjayar shi yake daukaka akan me ala a akan sauran riwayar da kuka kawo yanzu ma'a tare da fa anna kadiyatal jam'i matsalar tattara a hadisai guri guda din nan baina riwayatai baina na guda a hala guri guda kaga baina me riwayatai ne a hada guri guda din nan taktadi hamla hadhihi allati fi bad'in khalqi naqas wal jam'u sai yace yukaddamu ala tarjib bil ittifaq yace yanzu a wannan matsala ai ai jam'in hadisan ya fi a ce za a rinjaye da wani akan wani akwai ka'idan aljamu aula min tarji jam'i taron wanda wani da wani guri guda ya fi akan a ce bari a rinjaye da wannan akan wannan to ga wannan maganan wannan malami yi wa Ibn hajar yi raddi maganganun akan wannan maganganun da ya faɗa gaba ya su ya kawo kawai zan tabo sama sama ne saboda ina maganganun da yawa nan gurin akwai tafin talikatu shaykh al-barrakh al-mukhalafat akadiyya ku ji wannan kalmar sunan littafin na rubuta talikatu الشيخ البراخ على المخالفات العقدية في فتح الباري مسألة عقيدة sabani ta akida kan ya tariki wanda ya faru cikin fatul bari littafin abdurrahman ibn nasir al-barak kuma sudes imamin haramai shi ne ya masa hakiki aka fitar to a cikin ma ya kawo wannan matsalar da aulaha a dunkule zan kawo duka biyu zan hada muku suka ce hadisan nan da ibn hajar yake cewa aljamu aura min tarji ya ce ka'idan aljamu aura min tarji ba ta motsawa sai in hadisan sun zo daga tafarki hanyoyi daban-daban kuma sun faru a lokaci daban-daban duk hadisin ya faru a zama guda a lokaci guda ba a yi mata me ba a yi mata me in ji a nan a lokaci na assalamu alaikum na'am assalamu alaikum a'a kira ma duk da yawa ne assalamu alaikum ya sai ya samu dukkan rifa kare wasu lai alhamdulillah bai alhamdulillah sai askara Yana kaman da ya halaka sai da wata da halaka kaman da ya wata a wani tsarki. Amin ya Rab. Naam. Insya Allah. Insya Allah kali insya Allah gaskiya su ya tuba to sai suka ce maganan tarjihi maganan tarjihi maganan tarjihi ha? ha? maganan assalamu alaikum assalamu alaikum awon dɔ awon moto kan na nɛrɛ assalamu alaikum ina gaisuwa lafiya yayi kwa sai godiya alhamdulillah malam muna fatan alheri Allah ya kare ka ya kare zuriyarka ya kare rukunka amin ya rabbal alamin malam muna jin dadin karatunka jazakumullahu khairan kuma malam gaskiya muna ta duba wajinta da yadda take wa cutar ta suma. Na'am. Malam kana yi sun ya duka yana yi ya fi shekara goma sa biyar ma ta duka kafin ta ɗauka ne. Amma ba ma ji magana su gaskiya ba ka da Allah. Na'am. Dan yanayin magana da kake yi ya fi ne magana ne. inda yanzu sun da yana magana cewa Allah ta wani wani wanda zai yi maganar rashi. Na'am. ko wanda zai zama mukabala da shi to amma yanzu yana fafaɗa har ya kasa bai kamata kai kana mai rabi ba mun so ka fara karanta ba mala Allahu akbar tunda ya bayyana ya bayyana na'am yawa mai digiri yawa mai digiri ba wanda bai san sa ba tunda yawanci karatu ya koma kane kane ayyuka ne kane koma na'am ya kamata tun daga yau ma ka rage samun da wanda ka kamata ka ba mara. Masha Allah. Na gode sosai. Na gode. Fatan da nake maka. Na gode. Kuma ya kamata ma a cikin almajiran ka suka samu ɗaya wanda zai dinga mai rabi ba ne ah. ka ba. Yana ta kama su, yana ta kama su mu ma nan mu. Yana ta cewa su kanana su waye waye ya haddace labirarin, labirarin su waye waye. Na'am. a gaya masa to abin yanzu ya fi ƙarfin ka. na'am insha Allah. sai dai daga almajiran ka ka nemi wani wanda zai mai sai ka bi ƙarfin ka tsakanin da Allah. masha Allah. ya za ku lafiya. tsakanin da Allah sai ka bi ƙarfin ka. kuma muna da da da ba insha Allah da Allah da Allah na gode na gode da Allah magana har har zuciya na wada maka kamar lokacin lokacin da zaka karantar mu ka ba mu biyu lokacin da ba mu ka karantar da mu kuma akwai shawara daya da zan bayar mana na'am a tsakiyar karatun ka nan gaba ka daina da ka daina buɗe waya in ka gama karantarwa

jazakallahu khairan wa assalamu alaikum wa alaikum assalam to riwaya idan ta zo a lokaci daban-daban misali annabi ya bari wani abu yau ya kuma irin kusan hakan gobe ya bari irin sa bayan kwana biyu to nan za a bukata me jam'i a tara hadisa hadisan guri guda ta yi aiki amma a zama guda a lokaci guda ya bari wani matsala a riwayato da fuska uku a nan tarjihi za a bukata ba jami'i za a bukata ba magana ibn taymiyyah kenan tarjihi a gurin zai ba jami'i zai ba to in ma zai tarjihi ce kalmar kana Allah wala shay'a mu ta da aya huwa al-awwalu wal akhir wal zahir kuma annabi ya fasara cewa antal awwal falaysa assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah Na'am. Lafiya ya ayyuka ya zafi. Alhamdulillah ya kokari ya karatu. Sai godiya alhamdulillah. Allah fata Na gode sosai wallahi. Allah Allah ya mana ci gaba. Amin na gode sosai wallahi. Masha Allah. khair. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. ina mu. Lafiya ya ayyuka. alhamdulillah a fama da jama'a sai goya bana ya zafin nan alhamdulillah ina masa fatan alheri na gode sosai wallahi wannan maudu'i na ta na yau na'am ja alhaq wannan ah. alfani inna al-batil kana zahuqa wannan gobe muke Allah ta kama da amin ya rabi Allah ya kare ka amin ya rabi Allah ya ma ilimi amfani amin ya rabbal amina ya rabbi wato akwai wani abu guda da yake alfahari da shi na'am akan cewa shi ya fi kowa iya larabci da sauransu na'am dan Allah in ga hanyar da za masa raddi a nuna masa cewa larabcin nashi ma har yanzu akwai gyara dan Allah masa ya kawo na'am godiya muke Allah saka da shukran amin ya rabbi wa barakallahu Eh, Adam Muhammad yake magana daga Damaturu. Jazakumullahu khairan. Masha Wani wani da zo da ya kira ya ce wallahi shi a Niger yake. ce idan na fara kaso sai ya hau kan dutse kamar ya samu sabis amma kuma yana hawa yace. Thank you. kai ni wannan mu baya tafiya abun da yawa ne wallahi abun da yawa mu zo jawar ma ne kawai abun da yawa ne wallahi da yawa ne Sí, que la Wannan shine karshen tuka tuka tuk. Thank you. You have a car. You have a car. You have a car. You have a car. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam malam. Na'am. Ina miƙa gaisuwa na ga Ashek Malam Alkalawi. Na'am, abokin yana yana jika yanzu haka yana jika don yace yana yana bin mu live. Islam, Saiful Islam. Na'am. Masha Allah, yana jin ka insha Allah yanzu haka, yana jin ka yanzu haka. Masha Allah, masha Allah. Allah. Amin. Na ce jawahir mai wani sai wasu bace bari na kara haske wajen riwayoyin nan. To bari na kara haske gurin. Riwayar mun fada muka ce Ibn Ibn Taymiyyah shi ne kira support wajen tarjihi ba jam'i ba. ibnu hajjaj ya zabi jam'i ibnu tibi ya zabi tarji shi kuma ibnu hajjaj ta wayayi ya ce tun da riwayan ya zo da fuskokin nan sai ya to a gabatar da wannan riwaya na kana laulace amma akan sauran ya fi daidaituwa da jam'i saboda riwaya in hakan zai nuna sai kuma ke wajen ku yukaddamu ala tarjih ya yi kira kaida kenan a wurin ya yi kira kaida ne ba ya yi kira wani hadisi da ba ya yi kira kaida ne shi ko mutum ya yi kira hadisi annabi ne akwai wuce tsakani wanda ya yi aiki da kaida da wanda ya yi kira hadisin ma'aiki akwai kuma wuce tsakani ibn taymiyyah shi cewa ya kana Allah wala shay'a qablahu shine ya dace da farin annabi antal awwal falaysa qabla kashe. ba wai ba antal awwal falaysa ma'a kashay a antal awwal falaysa qabla kashe. wai me ya kawo shiga tukunna wai me ya kawo shiga din shine Allah yana tare da aikinsa sanda shi ne Allah at the same time shine ma'aikacin at the same time shine mahalicin at the same time shine mai cikakken kudura ne mai cikakken magana zance shi ne amfanin walace a kabulahu amma idan aka ɗauki kalmar walace a ma'ahu to sai a kore maganin Allah a lokacin wai daga bayan zai fara magana kenan a kore kudura tamam ga Allah daga bayan kudura ya tashi ya fara aiki akwai akwai abubuwa da yawa sai daga baya Allah zai samu abun yanzu yanzu a cikin littafin futuhat makiyya na ibnu arabi ba shiga hurumin su ba ta ga littafin musu wannan gaba daya ibnu arabi ya ce Allah bai da ilimi kafin ya yabo kwar'ayyo abubuwan mana wai ba ba ji abubuwan goma su ba ki fasa garin ne ba kwa garin ne ba alwani suka yi ba yau yau mu za mu yi ce, ga nan ba ta kun cika da su ku hau mana ku hau mana wallahi a cikin futuhatul makiyya ibn arabi sai ta bai ka me matsayin ibn arabi a cikin futuhul a cikin a cikin jawahir mani me matsayin ibn arabi a cikin jawahir mani me matsayin ibn arabi a gurin sheikh ahmad tijani kago

yanzu kaga wannan maganganun malamai ne na su kenan ko na sa na'ar lahaba waɗannan gaba da littattafan nan su bugo zan faɗo musu, malaman da su ne huwar awar wani ahirin da su na turin a nan gurin. You have a car. You have a car. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wallahi ko nuzura kida bai waya na karaya. Wallahi ko a waya ne yake. ba zan shiga ko ya shiga nan ne tukuna wani ya fi ne wani suke tsoro ne wani suke tsoro ne to wanda suke tsoro mu bar shi a karshe wani ya fito ta katanga mu masa kop daya waya yani ba assalamu alaikum a ga nan gado bayan kwara na'am wallahi ko ko ko zoro bayan kida wallahi kana matin bare koro gudum kada mata kaye ne na a kare wani wani kuturu mi mate mata kaye ne wani ma doktun zo kai mun teme zoro koro ko wajen kada mata kaye ne ma yau tana kata afon wannan ne mara dogo dogo zon wani ya eh, yi magana akan tofin bari mu kawo wayar suka ce su ne a awolo kafin kawo show a jani ko dai shiga na wane kuke so eh a fara da wannan ba bari mu fara da wannan mu ji malamun da su su ko ba da ba su farko malamai fa ba su farko shi bai mutum ba cewa ya ba shi bai da farko cewa ya akwai abu da bai da farko amma shi wannan shine ko shine bayan farkon ba assalamu alaikum wa alaikum salam ya ne ina magana da wayar Allah kalau sai godiya wallahi hello ina jin ka fa an lafiya sai godiya Barilla. Barakallahu fikum. Ya? Na'am, ina jin ka. Hello, kana ji? Sosai makuwa. sosai kwarai yaya aiki sai godiya ya malam kowa lafiya ko kowa lafiya insha Allah domin Allah barka aiki barka aiki kai ma yayi barakallah to sai sai <laughs> cikin littafin فصوص الحكم a littafin فصوص الحكم نائب العربي الطائي بابا ta'i احمد تجاري كنا الشابي kenan دشدا يجب الإنسان الكامل هو العالم الجاهل فيقبل الإنصاف بالأضداد كما قبل الأصل الانتساب الانتساب بذلك كالجليل والجميل وكالظاهر والباطن والأول والآخر وهو عين ليس غيره assalamu alaikum wa alaikum salam na'am assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh barka da babana ya ayyuka ina gajiya alhamdulillah ya zafin nan madalla ya kokani. alhamdulillah muna magana waye afwan madalla kana magana da faruku ne na'am malam faruk eh na ji ah, karatun da na'am eh to kuma ai na ji ka ce a ah, akan maganganun da wannan malam shafshaki ma ya yi karatu ne kake dan mai masa da rafi eh kwarai kuwa kan kalmar sa hawaris la awala laha eh hawaris la awala laha kwarai na'am na'am to tun da shi cewa ya yi a zo a zauna mukabala gaba da gaba me ya ba za ka neme shi ku zauna ba saboda a ga mu kwabiyanku idan kuka zauna da shi ba kare da shi kai za mu za mu tabbatar cewar a yi ban da muke muku ba mu yi zaɓen tunan dare ba. Kwarai da gaske. Tambaya ka yanzu ba ka amsa. Yana da kyau a ce ka kun ka neme shi ka kira shi a waya ko kuma ka turo masa da sako a rubuce da ce a kan ka dauka ce kana so a zona kan hawari sun da abubuwan laha idan aka zona ko a brtb gwamnati ta bako security hmm. ah, idan aka tantance a yare sabuwa kaga mu ma za mu ji daɗi sosai da muke uku kai mu ma muna da kwari. in eh, ba ka anza shi yana faɗa yana cewa ku zo ku zo ku zo amma ba kwa zuwa ku zo na gefe kuma idan ai mu ma duk da muke muku ɗin sai mu nishe kuwa. gaskiya ne ba ka ansa yanzu. na mai bismillah. to. ka ce yana da kyau in aika masa rubutu ina bukatan shi mu zauna ka ce yana da kyau in aika masa takarda in ce ina bukatan shi mu zauna haka ka fara ko eh, to na rubuta na aika da kuma dadewa kwarai da gaske yana ji yanzu haka yana gani ai na rubuta na aika ina neman shi mu zauna na ɗaya nan eh, na biyu kuma ka ce yana neman mu me yasa shi bai son kira mu na sai mu za mu sa kira me yasa ka ce shi yana neman mu muje muje haka ka ce ba hello hello kana jina kana jina hello kana jina kana jina abuwan kana jina ne kana jina cika aika masa an ka baka ba kai tambaya ba ko ba ba kai tambaya ba na kake ka fito ka fito kake wannan ka ce ga shi mun kai ka mata na tura mata to ina gayyata ya amsa da Allah zan saurara ka mata a hannu saura eh saurara saurara ka saurara ba kai magana ba ka amsa mana tunda kai magana na saurare ka kai maka jinawa ko hello kana jina hello hello hello kana jina hello eh na jina? to na ce maka hmm. na gayyace shi ba mu ansa ba bai amsa ba kuma kana magana um, eh, in je ta biya tiri ko gwamnati ta hada mu tambaye shi karan farko wa ya rubuta littafi ya aika masa har gida ya nemi shi mu zauna mu kabala wallahi ne ne na da yake nan na biyu ka sauraron gawa mana ha ka ce ka sauraron gawa mana na biyu kuma yana ci da cika baki yake shi mu a gurin karatunsa ku zo ku zo ku zo mu wuce ka ce mu cika baki muke yi mu zo mu zo shi zai ce to wannan duk hanya bari mu toshe hanyar nan a magana a je biyar tv saurara mana a a ba ka yi hakura magana ba wallahi ba aika masa ba mutum da ya bai na jama'a ya ce a zo mu zauna to shi kenan saurara to shi kenan ka saurara ba ran su kai ba ba rantsuwa kai ba ka sai ba rantsuwa kai ba an je gidansa an baji a hannu ko an ba wa almajiransa wani da wani a hannu amma ya ke zuwa kazan kai haka ba rantsuwa kai ba ka sai ba rantsuwa kai ba ba kai ba an ba ka sai ba ka sai da yawa gana wana ba rantsuwa kai ba ba rantsuwa kai ba ban aika ba

yana tura musu wai su ji su yi muradi, ba ka baki da kai sannan kuma cikin ramadana wannan shaidu ne cikin ramadana shi ne ko wani ne wani ne daban assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah ina gaisuwa ne ma ya ne ya yuka alhamdulillah barakallahu fikum yanzu ne na online na ga kuna karatu a kan wannan na na ibn taymiya to duk cewa ban ji farkon abin ba na to ina so ne a fassara mun kalmar domin mu ji ta wace kalmar hawari zawar da halin hawari lawar da halin hawari jami'i ne ko mufradi ne na'am jam'i ne ko mufradi ne na ma'anar ka mu nake so ka faɗa shi nake son gaya maka mu jam'i ne ko mufradi ne to hadis ka shi ne to mufradi ba jam'i ne na hadis me hadis me hadis me hadis sabon abu sabon abu shi ne kai ma'anansa to mu bata sabon abu mu bata sabon abu sabon abu sab aikin Allah da zai faru yau a gurin ka ya zama sabo kila gobe ne zai faru ya zama sabo wannan aikin Allah bai da farko shi na fasara yanzu yi. hawadis ayyukan Allah ko maganan Allah ko Allah ya zama mahalicci bai da farko na mai littafi da na ibn taymiya ne a cikin hajji sunna juzu na farko shafi da da wani abu na sai ba to kai kwaya naka kai maka wa fasara naka nan waje to ina sauraron ka fasara naka kace ni na kawo na mai littafin kai na naka afwan mu da karatu mu jama'a wannan malam yace huwa al-awwal wal akhir shine farko shine karshe shine zahiri shine batin to a qur'ani ta waye huwa al-awwal waye al-akhir waye al-zahir waye al-batin to shi ta shine a nafsul kitab usul hikam shafi ta hamsin nan ma yace fari yana magana akan mutum ne yace fari hada sumiya insanan fa innahu bihi da mutum ne yanzu haq Allah zai yi duba ila khalqihi zuwa halittansa wato mutum kamar shine idon Allah fa yarhamuhum ya jin kansu fa huwa insanu shi mutumin nan shine alhadisu al'azali mutum shine alhadis shine sabo sannan shine al'azali wanda bai da farko wanda sha wadda da'imu shine mai rayuwa mai wanzuwa mai dawama dindindin to a nan wani mutum ne shi ne sabo shi ne kuma bai da farko idan wannan malami gaskiya faɗa me da fi ibnu taymiya idan ibnu taymiya kafir ne me wannan yace mutum shi ne sabo kuma shi ne wanda bai da farko fal insanu huwa al hadis al azali to idan muka dauki kalmar ku cewa ibnu taymiya kafirta don yace akwai wani halittar da bai da farko to shi wannan malamin ba idan kuma wannan magana gaskiya ne to me da ibn taymiya a ni tabi haƙi la yau futul hikam shafi ta dalil saba'in na mai ke wakalar junaidu junaidu babban malamin su ne eh amma bayan tuwa kuma namu ne fi hadar ma'ana innal muhdas duk abu sabo kuri na bil karim idan aka kwatanta da aikin Allah shine alkarim idan duk abu sabo idan aka misalta da na Allah lam ya buga lahu asar ba magana sabo yanzu ka duk abu ko yanzu kaga sabo ne inda ya ce na Allah ne Allah ne yake yi to wannan abin bai da magana sabo to me ba muke magana ibn taymiya da wannan sai kuma abubuwa ga wayar da mu a nafsu kitab din har yanzu shafi ta 52 nan ma yace fama hakamal ilmu ko fama hakamal fama hakamal alamu ya magana Allah kenan ala kama bihi an yukhala bihi alimun alim kenan alimun hakamun al-mawsuf bihi ala al-ilmi annahu hadisun fi haqqil hadisi kadimun fi haqqil kadim kaga shine sabo in ka kwatanta masu mutane amma in ka kwatanta Allah soho ne to shine magana ibn ya faɗa yi me mu ce da salama da wannan agogon mu da shi ma alam malamin shi ma halaj ne babban malamin su hallaj littafin akhbarul halaj juri na 78 yace man la hadha al azaliya wal abadiya duk wanda ya nuna kalmar al azali wa abun da bai da farko da mai dawama in ya duba wa gammada ainihi amma bainahuma idan ya rufe yarinsa idonsa ya fitar da kwakwalwarsa a tsakanin na waya ko wani abu ba abadi ba ba azali ba yarinsa idonsa a ah, tsakanin al azali da al'abari in ka rufe ka kenan baka kallon azali baka kallon ko ba haka ne ba dukkan wasu hukunci kowanne in ya rusa irinsa fakar asbata tauhid to yanzu tauhid ya sauke daga jirgin zama kenan abu nisa yanzu ba wani abu azali ba wani abu haris komai azali ne abadi ne assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am kan yau sai alhamdulillah barakallahu fikum na'am Muna da nào ba ne? Muna da nào ba ne? Na'am, kururabo? nya wayin kororo kira kira mata ne na a wani sikila ne yankori min a yi eh, washirin yankori min yau yau bisirila bisirila kore a wani biya ba ayar ko soro ko ayar ko soro ko kullum ñamayin filo ya a filo soro ko mo furo ko sanni filo soro ko ade malamai da Naam, ale. Ale. Ah, nakala masha masha. Ale. Nyama ya zoro kule. Yawa yo, fadhali kama kana yeye kama alimu kanisa leo ndio. Naam. Wewe fadhali kama wa kuwa ana na kwa sababu ana na kwa sababu. Shimo zalo gairo. فإذا كان الأمر كذلك وجب أن يكون كل ما تكرره الحوادث مهدسا فيمتنع أن يكون الباري لم يزل فاعلا متكلما بمشيئته وقدرته بل يمتنع أن يكون لم يزل قادرا على ذلك لأن القدرة على الممتنع ممتنعة فيمتنع أن يكون قادرا على دوام الفعل والكلام بمشيئته وقدرته نعم فما أبو نعم نعم kana fi le fodoro kwa gungo nyamo bro ngaya kullum kana fi le fodoro kwa kullum kana kundo ala en a dalelo kana kundo ala fodoro kwa kullum mo kerne nyenero nyenero nyenero posai posanga ma pano ma le danelo posai posanga pano ma le danu ba dre ba ake pante ba wa yaso fasare kuma bonum parun parun man man ma de kundo ana fasaro ko ya kullum yo na dan fayyamta yo an yakuna bari lam yakul lam lam yadul fa'ila dai ai ma lam yadul fa'ila ne din ai ma na lam yadul fa'ila ne din lam yadul fa'ilan lam فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل لم يزل فاعلا فا فا فاعلا فاء لم يزل فاعلا لم يزل فاعلا أي نزل لم يزل فاعلا أي نزل ها فاء فائلا فائلا فائلا كرا في لي ما يعني لما لم يضل فاعلا دائما انزل فاعلا ايوه آه، ها كندوما حلالته حلالته lam yazal fa'ilan nafsi shi kun noma halaya lam yazal fa'ilan kaman din nafsi kun noma kara ka kun noma din maro ai mama na zo hmm? kaman din nafsi shi kun noma kara ka kun noma din maro yawa kun noma kara mutakalliman mutakalima mana ta maro karan ina iyo potore kana mwange yo potore yo kana mwange kana mwange potore mwenye ayo razom kana nukunomare kana nya ya rasul ya kuma zai kakar buga wani nage ma dai kawo kurba نعم نعم نعم

to ni an wanke mutane fassarar mai shi ya kawo ma bai ga ba haka bai to kawo na ka mana to tun da wani ba haka bai tun da kai ka gane larabcin to a jiye nashin sai kawo na ka ba haka ne ba to shi ga abin da ya faɗa amma kace ba haka ba to kawo na kan mana bari a kara buga tukuna zan tambayi daga jawahir mani ne eh in ba haka ba zai damu zai mafi hoto ne zan hana musu hanyar hoto bari kashe inda zai kafurta shi in ya kafurta kaga shi zai kafurta a ruwan sanyi ma in ba haka wai dame da surutu ne eh. kuma yanzu mun kawo inda ya fasara har nawa ta goma sha muka kawo muradi na gashi gashi to kai kake ba haka ba to kai mai muradin ka ba sai ba bara shi ba eh to malamin su hallaci malamin su hallaci shi ma yana ce ita eh, hawa da awara You Assalamu alaikum. a yi bayan Ya ne? Eh, alhamdulillah. Ya yuka. alhamdulillah. Eh, alhamdulillah.

não hawazin não não tauhid não não não não yeso. Nduso não Nduso yeso não não não não não não Are, malaman aí malaman misali ya kaya kuli mina misali ya ndi ya kaya kuli leo misali ndi ya kaya kuli leo misali ndi ya kaya kuli leo Ano kun kun da kam du le fanyen marmar alo alo alo alo alo yo kalma hadisa da alo zalla ma alo koyama na zuwa kwai da ba in ya kore za mu ne a hakar ma hali za awar alawin wuro a wagai ma na gwajin bawa wa yaye dane to le mana yaye ko le ba ni dane do yaye no ba ke maya mare mare madre kama za ko na kama za ko na Thank you. तो ये क्या है Alikuwa katika tuko mwezi analala kwenye sababu ile ndio sababu akili haya akili ndio inafanya hawali dunia alina kama ile ala kwa ndio hawali tu Naam. Shik manzure awra rozna mama shamro zogo zo. kamanzara a amda ne wani wani tuskari na da kakar gini duk bajin shi rozna shi ya wuri rozna ma mai hunga imar da zoja kurka kakar gini min da daniel zaina daniel ngai ngai a a daniel no madal shiro de shiro no madal de shiro no daniel daniel nyen nero daniel shiro shiro no daniel le daniel shiro no madal de nyima ya bulum wa kalmar mana ga ya gojin ya yawo ngai ya bulum ngai ya bulum yo shikra da fa awar rozo mare ngo muradi yin zarna so kwaya murada zugi amrada zugi ne min nga ka nga baro yo nya ko rike yo dani nya ko rike dani we nya ko rike yo dani nya ko rike yo dani nya ko rike sifa rambiya mushtarak bainal kalimi wal hadith sifa rambiya mushtarak bainal kalimi wal hadith صفة الأنبياء مشترك بين الكلم والحديث بين الكلم والحديث كريم الكريم بين الكريم والحديث آه مشترك ميا بين الكريم آه، والحادث هكذا ميلا با nera ba alkarim al'azali alkarimul azali alkarimul azali da ne kalkarimul azali biya karimul azali karimul azali ma alkarimul azali mushtarak biya kadi alkarimu al'azaliyu aure buronzu ba karim din buronzu ba mare sha'awo burin da sai ba biya sai ya kalkin ma Aha. Yawwa dane dane dane dane dane giyakka dane ne dane amsa yi maya dane ne baya gulum baya gulum biya ba na agulum homi maya ba ya agulum ba na agulum aje ba na agulum agulum ba rinu ma ba na agulum agule mana biya ba na agulum karuwa ma ba ya agulum agule kawai agule ba na aje ba siba danilo siba ne buronzu ba alkadimu azri siba buronzu ba birinna aula kace sai yi ma bela ba ba baya kullum yi sakula ka fauran fauran sakula ka mubasharatan kulli nam aula kawai baya kullum alasu ma yana jiri baya danilo danilo karu wani wani kullum ya danilo le baya kullum a kulle aje gullere a ade jawani jawari mane shewa katube gulle a biya ngoy ya jawari mane a gulle a gulle rilma wallahi wallahi rilma a gulle kawai aje taban khair khairu kulli shay na'am hakaza a wani kuna sifa mushtarak bain al-kadibi al-azli wal haris baina ba baya gullum habba wallahi na'ami man dona zan yi wa rabi muhammadin abu lemara kulli na tawa kulli na fagad la tusri kalam ya akhi unzur intazir in kunta in kunta sadiqa intazir an ana ta tuyu turin mujadala fagad jita bil mujadala fagad wa rabi jita bil in kunta sadikan kulli na'am sabu bayyana ka fi kutubi ummi ku ka ce e eh, wuro a bulle ngo umu jawani ma nyiro kulli kin be yidro ala ala ala hadu ka kullu ba kullu ala bana ma kusha an panzen di dilan a hunan manane au kan rimdo bu hunde sai makarau biya are are are kan rimdo maro ayi mata wana kama yona nyo shosha wana yuko nyo shosha wana yuko kumare nyo shosha wana wana yuko faida da faida da amma jara amma biya ni kuma kana gudu for a an gudun ba kallama duso biya a an biya ibar gudun ba ranan yo ka sanga dan do yo ka sanga jadala ka sanga jadala dane jadala ka sanga kam ga buja kariya kam ga buja kariya kam alaw buro zubar buja kariya bulli min ne nya ni mari to marma ah bulle mana yo kada bulle bulle kam alaw buro zubar buja kariya kam aro gurba guja kiriwa masha Allah masha Allah dane yakwa dane yakwa ta mun mai bai wadari mi dane no dane biya ba ta mun ma ajab ولا شيء قبله كان هو أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء كذبت يا dane dane nyen ne do nyen ne asutu yau ñen ya sutu yow kam ar bujak riya gollum kam ar bujak riya gollum kam ar bujak amma wata are kasanunina ibu da gulzana gulzuna kasanunina dare gulzana kam kamar bujak riya gollum kirriya kullum a kirriya kullum yo ngara dane yo yo dane bangana de dane ko dane bara wor rinu ma dane le yo dane bangana dane dane yo man mi yo ke yo dane yo fusutul hikam na fusutul hikam fusutul hikam kitab fusutul hikam ibnu arabi ladin fususul hikam fu fu fu fu fu tamnormare wallahi tamnorma fususul hikam yo yo bingana yo bingana dare yo bingana kal dangare dare bingana dare bingana kasangana dare yo bingana yo dangana korngana go dare yo go jawari mane mane mane yo dare adani ah, dani dani ya gele kan dani yo ya nya ke yo na ya nya ke yo nya kurke ya ah. alfatih ma ugli kare kalma alfatih ma ugli kare alfatih lima ne ka ma harin ah, a harin da ne malange mana a ah, jab da ne malange yiro annam ta mamman yaki, girmare hawar na awala harin ma ne girmar mai gungar ko هل هل هل أنت هل أنت اسمع اسمع اسمع طبعا اسمع اسمع هل أنت قدوتك في هذا انظر اسمع عجيب sai na ranar ba ku da kan gare bozo mana ranar ba ku da kan gare bozo mana wurin ma'ana alfani ma'ulika da amurta jani a yadda sarano أين مطلبكم؟ أين مطلب؟ Hello, assalamu alaikum. You have a car. You have a car. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Na'am. Nduma na jin. Yawa da su muna magana. Wa yake magana da lawa? Wa yake magana? na faruku ne na hukun wata zai na fita ta na ji wani ya shigo yana tambayar ka cewar a fassara masa ma'anar hawa jisu na awwala laha na'am to sun tambaya kai ko kuma kana kuma tambayar sa na'am ba tambaya shi almajiri ne ba bai sani ba yana cikin duhu mm. kuma tambaya yake yana fahimci karin na'am saboda haka kaga kai ne da a haɓɓe ya kamata ka fasa masa wannan da yake nan abu na biyu kuma ah, a sayan sayan ga mana na dayan sayan ga mana dayan kai malami sayan ga mana dayan saurara mana idan matambaye saurara in ga mana dayan na dayan saurara ga mana dayan ka kuka shiga na biyu idan mutum yana magana sai ka saurara ka daga masa kafa ya gama maganar sa kai kana jin abin da yake faɗa masu sauraro suna jin abin da yake faɗa kuma turiya ma tana jin abin da yake faɗa in ka sai ka tambaye shi ya gama eh na gama kafin sai kai maka amsa masa amma yana faɗa kana faɗa ba a jin naka ba a jin tashi ai bai kamata ba ka gama kai yanzu Na ba ban gama ba to ina so ban gama kafin kai ma kai ka gama to ka bai shi ko gama yawa abin da nake so da kai shi tambaye ka yi cewa yi a wani Laha, la ne ne menene ta. ya kamata ka fassara maka dai kenan abu na biyu kuma ka ce a shakka jima a miskin ya kace ka aiko masa da takarda ya ki fitowa ka ga yanzu misali tunda magana ce ta addini kuma kowa addini nan shi yake bi za ka iya zuwa wajen manyan shugabanni ko shugaban ko gwamna wannan mutumin abin da yake faɗa ba shi da gaskiya ina so a haɗa ni da shi mu zauna kamar da shi ya faɗa wajen tafsirinsa ya ce gwamnati muna kira a gare ki ki haɗa mu da mutanen da mu zauna kina da ƙarfin da za ki zauna da mu ina da security ina da kuma gidan watsa yada labarai a haɗa mu kamar yadda ya faɗa yana da kyau ka tafi wajen gwamnati a haɗa ka da shi inda har ka aika masa yakin kowa. Ka gama. Ka kai haka kaga ka tabbatar kana kan gaskiya kuma gwamnati ta ke ɗaukar mataki to kaga sai ka bi kowa gaskiya. Ka gama. Amma baka aika abu ba sai ka ce ka aika ko kuma haka tambayar ka abu me ma'anarsa ka ka sake tambayar almajiri shi ne sun komai ba ba daidai ba ne ka gama yanzu na gama za ka iya nazarar ka to da zo karan sai kake ban aika masa ba na'am da zo ka sai kake ban aika masa ba cewa ne a'a sai ya karkata ko yana jinka ka saya da zu ransuwa ga yake ban aika masa ba haka ne ni ban yi rantsuwa ba la ilaha ɗauke da to kana jina yanzu ina ce ka rangare da dan kwakwa zan dan tara maka a nan cikin jama'a shaidu hudu shine na Allah wanda za su tabbatar da na aika masa in tayar ba su ka tayar ba ta isa wanda na baka na to na to to mu zo na daya saurara saurara ka gama naka ai ka gama naka to ka sai mana amsa mana ba ka gama naka ba to ka sai ne maka ba kai ka gama naka ba ba ka gama naka ba ba ka gama naka ba ba ka gama naka ba cewa me sai wurara ai ba ka gama naka ba ka sai yi magana mana a'a kana haye magana ba me shawaran Allah game da sabani cikin addini me shawaran Allah game da sabani cikin addini zama ne ko koma wani guri daban ba ni la a a ka mi dogon zango da Allah me shawaran Allah game da cikin me shawaran Allah me shawaran Allah me shawaran Allah amma kuma mai makwabta ku ta kira shi a wajen gwamnati kwa 15

ba ilimi yake kawo ba tattauna ilimi yake ba me na amfani surutar da shi ne mutum ya magana ta ilimi ala ba basira ce ba surutu ya kawo ba wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am ina magana da waye a yayin ina magana da waye da lafon na ba ni ne wanda yanzu muna magana àmọ́ ọwọ́ àtúntò ìkànnì ní ìmọ̀lẹ́ yẹn wọ́n kà fún àìmọ̀lẹ́ yẹn tó Yawa nya kwarki ki ma'anin da kalmar alfati ma ko da mana nyuma yawwa dan ya gorke in yanne ya gorke ba ka ne wani karafi karafi min Allah tun da ba ne ni ya su ba ya zo ba a ah, karafi min ma yanne lo yanne lo ne lo har ma ne ya kare suna ba hmm, kala mu ma ya sakin sai na kala mu kawai mu ya sakin dan ilmu mi mana ne rawa ma yura ma mitin ni ya kan yura ke ma nan tattoya ma mana ga rama ma ñoo min tiya kay ke manan fot da wayam manan kala ngur fera ñambo a to mun maya wunya gore ken ta mun ma ma nya gore ken ta mun ma ñiro ñala ñiro shaw amata jene bulsa ku kiyar wamna yauwa ka sannu ma kukin care ka tuma sha care care ka duma danelo ah shi duman adduma ga imabawo wallahi shi man nyiro kuke waya kira ta makara ya ranga do ba min kama wakar ni ya wakar ni na a a ah, a ah, a ah, a a a ri ya daro ala ro dini wani kwa ni dane na ballan dane wani ri ni na ballan dane wani ri ne wani مهمه على يا حوادث اول العاب كل سنه هذه كم حوادث اول العاب عقيده لندانا قول كم شقالي تاني على راني توسع راني في حوادث اول العاب كم سنه لندانا بعدين كم حوادث kasan nana dayalo nyenne nyenne a kasan nana mara yi murai ne ni zalaga ya ganya wa gurbandai ni zalaga ya wa gurbandai ne c u m a kemuri manye asuma wai malanya malama igawara misalo madu mumuri mujinye ngo ari yo fotoro ngulima duk chare fotoro ngulima shi ko ne

assalamu alaikum ah, kwakin jin don ashi mana gari assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum bai da akwai mai yamakuri You haven't talked. Ah, to I just wanna You haven't talked. Eh musu kashe. In magana na ilimi zai saurare shi. assalamu alaikum kun ga yanzu wani ba son gaskiya da farko ya ce na tambaye shi you have a car you have a car wa alaikum assalam wa malamin dan wa alaikum salam malamin dan Wa bismillah malamin ai malam wato awajin na'am wakirni lo insha Allah ni wakirni ya waya awarin ya kwanza awarin ya kwanza to yana yi wa duwa na'am to wani robi a kawai a hukumo ikwa ne ya na'am na'am bangana ya awarin kwanza to ya tuba na'am na'am ku saurara ku saurara ku saurara ku saurara ku saurara na rufe na rufe layin na rufe layin bari gana da ban gana so ne abu na tambaye shi duka biyu abin da ke suna tambaya fasara ibnu taymiya ne gashi bai yadda ba na ce to sai a nakun na yadda wanda ya ce wani abu bai da farko wani halitta bai da farko kafiri ne ya ce eh da na fara kawo wasa sai kuma ya fara gudu ko ba ta ya faruwa na zo muka ce to a jawahir ne, shin ana iya a samu wata siffar da take da alaka tsakanin abun da bai da farko da mai farko ya ce me babu na ce kawo ka jawahir ne sai ce amma sai ya gudu kuma to ko bai so zan kawo na tambaye shi me ma'ana alfati ma ka ya fi ya ke faɗa bari na ko ne abu babu dan tarika da ya isa ya gama alfati ma ka fasara a mace jani babu shi dauki kalmar babu babu zan ka da ya sai ce mun alfati ne ma'uli ga abun da auta ya nufi a fasa jawai mani ya fada babu bari in karanta muku abun da shirin ya bari a kan wannan da muke ciki yanzu farko a jawahirul bayani Na, a jawahirul bayani juz'i na farko babi ta biyar fasali na farko shafi dari da fudu yake magana kan a da aure laha ko ta kuce yadda ibnu taymiya magana kai da muka ce magana Allah bai da farko ba kai yi magana ba Ya ce wa amman kalamun azali fa huwa bi hurufin qudusiyyah munazzahat min al-alati allati yaqa'u an-nutqu biha وهي واقعة fi كلام الله تعالى ya الحروف أي من أن الكلام الأزلي من غير حرف ولا صوت أراد به ترد المعتزلة عن قواعدهم كما شما عن قواعدهم فإن اتباعهم لتلك القواعد نفوا بها الكلام الأزلي البارز من الذات المقدسة وجعله سبحانه وتعالى ليس بمتكلم والقرآن يكذبهم فإنه أخبر بالقرآن بقوله عن موسى عليه السلام إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني فإن الكلام لو برز من ذات أخرى غير ذات غير ذات لكانت تلك الذات المتكلمة هي المعبودة وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فإنه لا يقدر أحد من الموجودات أن يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبد إلا ذات مقدسة فإن هذا سريح في تكذيبهم فمن يدعوه من نفي الكلام العزلي عندهم كبههم الله فكر قالوا إذا أراد الله إذا أراد الحق أن يتكلم ألقى الكلام في ذات من الجمادات مخبرة عنه بدميره بدميره وهذا من غاية البعد فأنا لو سمينا كلاما من جماد تكلم وقال إن أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني كان ذلك الجماد هو إله إخباره بضمير متكلم وما يكدر أن يفوه به مخلوق إلا ذات المقدسة تعالى لما يقولون الكبيرة والكلام العذري ليس فيه تكريم ولا تأخير الله أكبر حديث النندا ibnu hajar ya kawo na yanzu da yake suke kawo kare da shi amma shi nan ya kawo a nan da shi ya kama hujja ya ce maganan Allah asali ne shi nan ya ce laisa fihi wa bayna ibadi nasbun يستفيه بأجله ya يؤتيه بأجله أو يؤتيه بأجله wa إلا الإناية ke fara kenan. ريك mashi'a wala المشيئة ولا hukum. Wala ومعنى العزل هو الذي فيه وجود الحق وهذا ليس لشيء فيه نسبة قال صلى الله عليه وسلم كان الله ولا شيء معه ففي ذلك الوقت أعتى ما أعتى وفضل ما فضله ولم يبق إلا الرضا والتسليم لمجاري الأقدار ibu anan ya ce wa ra'aitar waqt yanzu lokutan da kake ciki yanzu lokutan da kake ciki yanzu a lokacin da kana kabla wujudul kainati anta fihi al'an yanzu lokacin kake cikin yanzu kana karɓar yanzu mun zo na karatu rana kaza dai ka baka ka za ka ba ya ce wannan lokacin kake rubuta yanzu a wajen ka sabudun nan shine a wurin ana bai da farko to har yanzu a jawahirul ma'ani juz'i juz'i na biyu shafi babu biya fasali ta uku shafi ta dari da sittin. a nan ma ya kan hawa da awar laha ya ce wa wa mimma akrama Allah bihi al-kutub al-aqta an yu'allimahu ilma ma qabla wujud al-kawn ya daga karamcin da Allah yake ba kutubin kutubai ilmin da bai da farko kenan yanzu anan ilmin kutubin ya da farko ilmin kutubin ya da farko ba ku ban ji kun ba to ina nake tambayar shi yake bayar ansa wa sabitu radiyallahu anhu yaqulu wasfun ku duka wannan kalmar kyau wasfun mushtarikun بين الكريم والحادث وحقيقته واحدة لا تتبدل ولا تتغير ولكن مع الكريم يكون كريما وبالنظر للحادث يكون حادثا ba shi ne ba kala huwa la'anar da'im inda al'arifin inda al'arifin wa haza saba yace wannan matsala ce mai sa rikitarwa sosai in ji sai kuma ce wala lahu illa ilmi billah ba wanda zai iya wannan matsala sai malaman Allah ana muka gane malamin Allah ne ga abunda mai jawabi mai ya fara wannan kenan uku cikin hudu a cikin jawahir mani har ila yau juz'i na na biyu babi ta biyar fasali ta uku shafi 165 قال الشيخ رضي الله عنه إن جميع أسماء الكائنات ليس بحادثة إن جميع جميع أسماء الكائنات ليس بحادثة su sunayen abubuwa farau da sauransu halittun nan sunayen sunan gaba daya ba wani sunan da yake farau kowane suna abadiya ne ko abun nan gaba za a haifa a sa suna to wannan sunan abadiya ne to ba shi ne magana mutum ba ya sa zama abadiya don daga ilimin Allah ya tada sun ne a can Allah ya ce wa annabi Adam wa allama Adam asma'a kullaha suma da halal malaika ko

na'am a jawahirul bayani har ila yau muna Naam. za mu tambaye sun da za mu tambaya shin akwai siffar Allah da bai da farko ko kuma akwai siffan Allah da yake da farko tambaya kuma biyu ne akwai siffan Allah da bai da farko akwai siffan Allah da yake da farko ko ba za ku za su buga za su ansa idan ka ji akwai siffan Allah da yake da farko ka zo gurin idan ka ce babu siffan Allah bai da farko har yanzu ka zo gurin don da shehu zamu yanzu ka gane ismul musammayat a hakkin Allah karim ne ba hadis bane ba sabo bane to inda bai yake ba kenan sanai yanzu mun kawo mun kawo siffan mushtarak bainal karimi wal hadis kuma suka ce an ilimin an ilimin annabi bai da farko kaga kina ilimin annabi ba asali ne ko ba gane ba kuma suka ce ga wani wani yana da ilimin da bai da farko zahiri mashi sha faɗa a jawahirul bayani juzuyi na nawa juzuyi na na biyu a shafi ta 153 ko fasali ta biyar kenan na'am ana mamala malamin sai koyar da halawar da awar da ha yace wa jami'u asari karami wal majid wa jami'u asari satwa wal kahra fa jama'a subhanahu wa ta'ala fi tilka al haqiqati al muhammadiyya jami'a ma zukira min ijmalan wa tafsilan ثم جعله wa وعنصرا min jami'i جميع ما يصل الى الاكوان min jami'i ma zugira min jumlatin wa tafsirin azalan wa abadan yanzu an suka ce dukkan halitta da Allah ya yi abun da zai zo musu ta hanyar ma'aiki zai zo musu assalamu alaikum wa alaikum assalam ya ce na'am na jin da ce ina ba da shawara na'am in mutum ya hau zai tambaya na'am ya gama iya tambayarsa sai ya sauka na'am ko kuma a saukar da shi yawwa sai a ba shi amsa daga baya ya yi daidai hakan za a insha Allah yawwa amma kana faɗa suna faɗa don ka da ƙarshe insha Allah shukran eh masha Allah barakallahu